Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda 'yan kasuwa suka fara zuba jari a bangaren gina filayen wasanni. Rashin kyawun filayen wasanni a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya a harkar ƙwallon ƙafa a matakin ƙwararru ko masu koyo ko kuma masu motsa jiki ma wani ci gaba da ya zo wa nahiyar musamman ma arewacin najeriya a yanzu shine yadda 'yan kasuwa ke gina ƙananan filayen wasanni masu kyau da za su iya gogaya da irin na ƙasashen da suka ci gaba jihar kaduna ba a barta a baya ba wajen samun wannan ci gaba inda yanzu al'umma da dama ke zuwa irin waɗannan filayen wasanni domin yin atisaye ko gasa kai masu biki ma ba a bar su a baya ba to koya masana harkar wasanni irin su shehu abdullahi ke kallon dalilan da suke sanya ake samun yawaitar waɗannan filayen duk da yadda ake kashe makudan kuɗi wajen gina su yadda abubuwa suka ɗan so su yi wahala ne ganin cewa sau da yawa manyan filaye sai a makarantu ko kuma idan gwamnati ta gina wannan karan kaga an samu ƙananan filaye wanda ko a tsakiyar unguwa ma za a iya gina ta sannan kuma 'yan wasan su ma ila yau sun yi yawa yanzu idan aka ce za a samu filin wasa na five aside a cikin unguwa kaga za a iya bugawa kashi-kashi har sau biyar ko sau shida kafin yin ta yi misali idan wannan kungiya guda biyu suka haɗu ko da su goma ne kaga za su yi wasan su fita waɗansu su ƙara shiga amma aka ce za a samu babban fili to akwai matsala ganin cewa sai an samu 'yan wasa guda goma sha ɗaya nan goma sha ɗaya kama a buga sannan kuma ba a yin shi a cikin unguwa na san dai akan yi a makarantu ko kuma wani gwamnati ta ba da dama a gina to amma wannan kaga akwai yadda yanayin da za a iya gina ko da karamin fili ne a buga irin na five aside din kamar yadda aka saba bugawa alfanun shine eh, kaga dai na daya akwai waɗanda sun dan manyanta ba sai sun je babban fili su ce za su buga kwallo ba a wannan five aside din za su je su jijjiga ginin su su dawo gida kuma akan yi shi da daddare ba kamar wancan babban fili wanda kamar na makarantu wanda babu wuta babu komai ba wannan ko an tsara shi an sanya wuta wanda yan wasa za su buga koda na goma sha ɗaya na dare ne za su buga su jijjiga jinin su su dawo sannan kuma yanayi ne na rashin kashe kuɗi babban fili kaga yana da wuya a ce za a lura da shi wajen kamar ban ruwa da sauransu amma wannan kaga karamin fili wanda ba za a samu wahala wajen tafiyar da harkokin tsara shi da yadda za a gudanar da tafiyar da shi ba. 'yan kwallo sun fi so ma yanzu su yi wasa a nan wajen abin da na gani ci gaba ne kwarai da gaske ga waɗanda suka gina wannan fili da gwamnati da ɗaiɗaiku idan ka duba za ga an samu kuɗin shiga sannan kuma ya hana mutane irin yawace yawacen da ake na dare ɗin nan akwai waɗanda za su je domin su yi wannan wasa su jijjiga jinin su su ji daɗi waɗansu kuma za su je domin kallon wannan wasa kaga idan aka ce babu wannan kaga babu ci gaba sannan kuma dubu goma wani waje ma dubu ashirin da biyar ne waɗanda na sani dubu ashirin da biyar ake biya amma don dubu goma ka je ka nemi lafiyan ka jiga jini ai babu wani matsala a kan shi. Sakamakon karancin filaye a mafi akasarin manyan garuruwan da ke Najeriya ya sa matasa da ƙananan yara ke buga ƙwallon ƙafa a layuka sai dai hakan na haifar da rigingimu amma samun irin waɗannan filayen da za a iya yin wasa ko da daddare ne ya fara samar da maslaha kan lamarin. Suleiman Sa'id mazaunin unguwar Sunusi ne da ke cikin garin Kaduna ya ce wannan ci gaba da aka samu na faranta masa rai. Majority gaskiya kwallon da muke bugawa a layi za a ce muna barna a layi kamar irin fasa dai da wasu abubuwa kuma irin tsayawa dai a wucen nan dai ba a samun enough time. Nan wuri ne wanda aka ware mana wanda dai za mu dinga buga wasanni a nan. kuma ba wanda da dakatar da mu musamman ma akwai kwallo shi yasa gaskiya muka ga gwara dai mu ringa zuwa a yi abu cikin mutunci suna ganin girman mu muna ganin girman su a zauna lafiya me yasa yawan filayen yanzu ana yawan samun su Ka nan unguwa an gina can unguwa an gina me kake tunani ya janyo haka gaskiya ka dai san matashi in dai matashi ne dole yana son kwallo ko baka bugawa zaka kalla to mu muna bugawa muna kalla saboda kwallo wani farin ciki ne na musamman kwallo da kake ji kake gani kuma harka ce wadda take kawo kuɗi gaskiya tsakanin da Allah dole ne harka ne kana neman opportunity ne wannan abu ne wanda matasa suke so to wani zai ga wannan opportunity ce dama ce mai kyau sai kaga kawai ya ce shi ma bari ya bude wani matsaloli kake tunanin za ku kuke fuskanta ko za ku iya fuskanta tsakanin da Allah suna kokari saboda in dai ka yi make sure ka kira dai wanda filin ke hannun shi ka ce mishi kana bukatan fili akan lokaci kaza zai gaya ma in akwai to in babu daɗi na da su dai gaskiya in dai ka masu magana za ka samu fili Bashir Abdulkarim, dattijan matashi da har yanzu yake motsa jiki, ya ce samar da irin waɗannan filaye sun samar da maslaha tsakanin makarantu da waɗanda ke buga ƙwallon ƙafa a su. Fashon ɗina ina son ƙwallo, kuma ina yin shi ne yanzu na motsa jini. Eh abin da ya sa ni nake son filin five aside ma generally. Akwai abubuwa da yawa da ya kare mana masu kyau. misali cikin abubuwan da ya kare mana kaga filayen makarantu kamar primary school mu mun yi lokacin duniya na kwanci yanzu idan ka je gwamnati sai ka sun fidda kuɗi ko wasu 'yan siyasa haka an gyaggyara kwanuka bayan kwana biyu za ka ga mu din muwa muna cikin masu buga mu buga kwallo ta fada sama ka ga ya lalata mun lalata mun lalata to yanzu wannan filin 5 aside 7 aside nan da ake yi yanzu ya fito da wani tsari wanda ya fara koran mutane daga filayen wannan makarantun zai sa yara su samu concentration kan makarantu yanzu filin fafasa ina ana buga shi da safe ana buga shi rana har da daddare so yana ɗebe lokutan da ake ba wannan filayen da ake wahalar da kwanukan wannan gurin yana cikin abubuwan da ya yasa nake son shi kuma ina fatan idan wasu suka ji abubuwan nan cewa a'a ya rage lalace-lalacen filayen nan mutane da yana ga za su saboda nan za ka dan fidda kuɗi kaɗan a rijista a buga ko da ba za ka yi ba saboda muka zo irin normal filayen mu da muke zuwa haka za ga wani lokaci ka yi bizi shiga unguwan ka ma he gagari amma nan ka je inda ka shiga ni ka za ka ka fita ga misali kamar mutala square an da magarba ne kuna gama ga kibilin da aka keɓe na sallah wanda a wurin ma za ku yi sallah ka wanke jiki ka yi gaskiya yana da kyau sosai. Mutane da dama musamman waɗanda suka haura shekaru arba'in sun yi na'am da samun waɗannan filayen domin a cewar su hakan na basu damar motsa jiki bayan sun gudanar da al'amuransu na yau da kullum kamar da yadda murtala umar ke cewa gaskiya wannan motsa jiki da nake yi na jin daɗi a jikina saboda duk lokacin da zan fito in yi wannan exercise kamar kwallon nan a nakan ji jikina ya yi man daɗi nakan ƙara samun natsuwa da annashuwa a cikin zuciyana saboda ina haɗuwa da mutane muna yin ƙwallo muna taimakon juna a wurin na halin ma rayuwa. Baya ga al'ummar gari da ke amfani da irin waɗannan filayen wajen motsa jiki, hatta makarantu musamman masu zaman kansu na karɓar hayan irin waɗannan filayen don baiwa ɗalibansu damar motsa jiki su ma. kamar da yadda malami a makarantar al-ittiqam academy da ke malale a kaduna aminu hassan ya shaida mana karatu ba zai yi wa dole sai yaro ya hada da nishadi so shine muka fara wannan academy din saboda mu binciko yara masu masu basira na kwallon kafa sannan mu taimaka musu wanda su ma za su samu maybe wani abu nan gaba ko da ba ta harkan boko ba ta harkan kwallon kafa so a haka ne management din makarantar suka haɗa hannu da management na wannan gudi na mutala square ka duba nan gurin na ɗaya akwai security akwai security tunda bayan da za a yi wani ya shigo nan sai an tantance shi daga bakin gate shine babban abin da ma makasudin da ya sa muka zo nan gurin sai na biyu kuma ka duba yadda aka fitar da gurin an yi tsari mai kyau yadda yaro zai samu dama ya buga kwallo yadda ya kamata to yanzu kuma bari mu sake koma wajen shehu abdullahi domin jin shawarar da zai baiwa gwamnati da 'yan kasuwa wajen mai da hankali don samar da ƙarin irin waɗannan filaye musamman idan aka yi la'akari da jihar kaduna cibiya ce ta ƙwallon kafa a yankin arewacin najeriya a samu a ƙara ginawa da yawa saboda mutane da yawa suna bukatan wannan filaye domin jijjiga jini kamar yadda na gaya maka kuma bayan jijjiga jini ana samun ƙarin dankon zumunci ga abokai da yan uwa so da yawa idan aka ce za a yi bikin aure misali kaga so da yawa ba sai an je wannan babban fili ba akan je wannan kananan fili sannan kuma akwai yiwuwan samun lafiya ga yan wasa samar da filayen wasanni abu ne da ke da muhimmancin gaske domin yana baiwa matasa damar koyon kwallon kafa. kasancewar ita dai kwallon kafa ana fara koyanta ne tun daga ƙananan shekaru. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu. ka misali ke cewa mu huta lafiya.